A ranar 22 ga watan Mayu na shekara ta 2023 ne shugaban Najeriya na wancan lokaci Muhammadu Buhari gabanin miƙa ragamar mulki ga sabon shugaba ya buɗe matatar albarkatun mai ta dangote da ke yankin Lekki na jihar Legas. Matatar wadda ta lankwame biliyoyin dalar Amurka wajen gina ta na da ƙarfin sarrafa gangar ɗanyen mai 650 a kowace rana baya ga samar da dubban guraben ayyukan yi ga 'yan Najeriya. Dokoki da ƙa'idojin sarrafa albarkatun mai na Najeriya sun yi tanadin cewa tilas ne kamfanonin da ke aikin haƙar ɗanyen mai a ƙasar su samar da shi ga matatun cikin gida gabanin sayarwa ga alƙetare. Sai dai mahukuntan matatar ta dangote na kokawa kan rashin samun ɗanyen man daga cikin gida. Abin da yake faruwa a yanzu shine ana haƙo man ya fita. Mu kuma muna zuwa wata ƙasar mu je ko mu siyo irinsa ba shi da wani bambanci mu siyo mu kuma mu kawo shi Najeriya a zo a a tace a yanzu magana da ake kotun satumba da zai kama muna neman kago guda goma sha biyar amma sun ce za su ba kago biyar to kaga duk inda za a yi dole mu je mu nemo inda za mu nemo ragowar alhaji rabi abdullahi kenan babban jami'in cinikayya na rukunin kamfanonin dangote sai dai yayin da matatar ta dangote ke kokawa kan rashin samun isasshen danyen mai domin sarrafawa a baya-bayan nan an jiyo shugaban hukumar kula da cinikayyar albarkatun mai ta najeriya alhaji faruk ahmad na aibata man da matatar ta dangote ke tacewa yana mai cewa ba shi da nagartar da ta dace al'amarin da mahukuntan na kamfanin dangote suka musanta dole mu gaya duniya menene gaskiyar magana gaskiyar magana kuma shine na farko ba mu da wani nakasu a cikin wannan matata dama maganan kyan da ake ta magana magana ce ta abin da ake kira salfa mun tarar da cewa da ake kawo ƙasar nan kai namu kyau ba sanda muka fara sanda muka fara namu yana wurin 600 yanzu magana da ake yau kwana shida da aka namu ya dawo 60 to shi kuma wannan abu ne da nan ba karama ita ce kyan ba babba ba sai da haka mutumin da ya fara abu yana 600 ya dawo 30 to kaga ya zama ya shiga inda ake so ran wancan gwajin da aka yi 32 yanzu maganar da ake daga wannan ƙarshen watan nan za mu fara ma za mu koma goma goman nan kuma duk duniya babu wani wuri da ba zai shiga shine ya fi kowane mai na dizil kyau a duniya. Yanzu haka dai masana tattalin arziki na fashin baki game da illolin kalaman shugaban hukumar kula da cinikayar albarkatun mai ta Najeriya wato Alhaji Faruk Ahmad ga makomar tattalin arzikin ƙasar. Dr. Abdulsalam Kani na koyar da wannan fanni a jami'ar ilimi ta Sa'adatu Rimi Kano. Illolin waɗannan kalaman nasa yanzu ba wani mahaluki da zai zo Najeriya zuba hannun jari. Domin kamata yi in ma gaske ne to ka sanar da gwamnati amma kawai ka fito ka kwance wa kanka zani a kasuwa so yana da kyau mu gane cewa wannan kalaman da ya yi najeriya ya cuta kuma abin takaici a cewa har yanzu kamar shugaban ƙasa bai fito an masa hukunci domin wannan kalaman nasa cin amana ƙasa ne yayin da matatar ta dangote ke fama da wannan kalubale da hukumomin najeriya mahukuntan kamfanin sun ce a watan gobe na agusta idan allah ya kai mu fetur ɗin da matatar ke tacewa zai bayyana a kasuwannin ƙasar mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria